A watan jiya ne gwamnatin tarayya ta fito da jerin sunayen matasa dubu ɗari biyu da ta ce sun samu nasarar shiga kashin farko na shirin n power da gwamnati ta yi domin tallafawa matasa marasa aikin yi. Sai dai shirin ya gamu da ƙorafe-ƙorafe a jihohi da dama na arewa musamman jihar Borno da rikicin Boko Haram ya ɗaiɗaita su har da hanyoyin su, kamar yadda za a ji a bakin sanata Baba Kaka Bashir Garbai mai wakiltar jihar Borno ta tsakiya a majalisar dattawa. don gaskiya yadda aka, aka yi mu dai na jihar borno an kware mu don abin da ya faru ana amfani da kwamfuta ne kuma kwamfuta din ana amfani da abin da ake cewa intanet so intanet yanzu a kasar borno a maiduguri ma muna da mtn mass wanda take da 3d only guda daya ne a maiduguri sauran so, ba su da 3d so wannan uh, applications din za a ga cewa idan mutane suka je kwamfuta wa'annan sai za su sanya shi a wannan web portal da ake magana za a sa kwamfuta din sai ana da 3D so a borno gaba daya muna da 3D mass din guda daya ne so kuma bayan haka local governments namu a kananan ma'aikatan namu yawancinsu ba su da lantarki ba su da ba su da lantarki balle a ce suna da internet connectivity za a gani a inda nake wakilta kamar kafin ma wannan fitina ya zo dikwa ba su taba samun wutar lantarki ba balle internet connectivity 'yan bayan haka kuma gambaru that is ngala local government ba su taba samu ba kala balge ba su taba samu ba so wayannan balle a ce internet connectivity a bangaren majalisar wakilai kuma muhammad tahir mangono shi ma daga jihar barnan ya ce a karamar hukumar da yake wakilta mutum biyu ne kawai aka ɗauka sai dai ya ce sun ɗauki mataki da yake mu ne wakilansu in mun zauna shiru haka an cuce su shi yasa muka tashi sayan daka muka je muka samu hukuman da suke gabatar da wannan abu muka mika musu kukanmu kuma an doki mataki za a jara. To wani mataki aka ce za a ɗauka yanzu kenan rusawa za a yi a sake wani ne ko kuma a'a za a baku kafa ne ku ƙara yawan matasa? Za a rusa a doka wa kuma a kowane karamar hukuma mu za mu ba da sunayen mutanen da za su je su kawo mana mutanen da za su ci moriyan wannan shirin a cikin matasa dubu ɗari biyu dubu ɗari da hamsin ne aka ɗauka a matsayin malaman makaranta dubu talatin kuma za su yi aiki a fannin noma yayin da ragowar dubu ashirin za su yi aiki a fannin kiwon lafiya madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya